الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدمك muka yi alkawari jiya insha Allah a maimakon darasinmu da muka saba yi a wannan rana za mu yi magana a kan abin da ya shafi azumi wanda ita ce ibadar da take gabanmu yanzu ga wanda Allah ya kai shi da rai da lafiya nan da kwana ɗaya ko biyu za a shiga cikin wannan wata mai albarka ina roƙon Allah maɗaukaki sarki da ya nuna mana wannan wata lafiya ya ba mu ikon azumtansa ya ba mu ladan da ke ciki kuma da alkhairansa alhamdulillah mun samu mun gama littafin ahudari jiya sai kuma dai in Allah ya so za mu duba littafin da in Allah ya so za mu sanya da kuma wani Allah wani abun daban mu samu musa saboda amfanin mutanen masallaci waɗanda ku suke zuwa na kusa da na nesa insha Allah muna tunani da Allah in bayan an sha ruwa za mu sa darasin ƙur'ani don jara tilawa da kuma koyon tajwidi ganin ƙur'ani babu yadda musulmi zai zauna ba shi da ƙur'ani ɗaya kenan na biyu ganin irin muhimmancin addu'o'i a rayuwar musulmi ya san irin addu'o'i da zai yi da waɗanda yake bukata da yadda ya kamata ya yi su yadda suna ta karantar da mutane saboda a rashin sanin irin waɗannan zikirori da addu'o'i yake sa idan mutum wata bukata ta same shi yake kaucewa ya je nemi ya sai yana neman taimako a wurin wani a garin neman taimakon sai a kau da shi daga hanya a shigar da shi jeji saboda haka insha Allah a ina sa ran za mu sa hisnul muslim a matsayin karatu za a yi da kuma koyon addu'o'i da zikirori da ake yi a kowace gaba a rayuwar mutum gaba ɗaya ta yadda za ka san cewa babu wani abu da musulmi yake da bukatansa a rayuwarsa da annabi bai masa tanadinsa ba ba ka bukatan ka je wurin wani ka ce masa kana da damuwan abu kaza wai ya baka lakani kaza duk laƙani yana wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu mu laƙanoni matsawar dai kana son ka yi abin da Allah yake so ba kauce hanya dama kake so kai in kauce hanya ne dama wannan kam akwai hanyar su daban amma dai neman tsari ko neman hanya ta tsira ko neman jalbu ko dafku da a harshen mu na zaure jalbu ko dafku duk ba wannan ba abin da babu shi annabi ya mana tanadinsa ina tunani in Allah ya mana dacewa insha Allah shi ma yana daga cikin abun da dai za mu sa nan gaba akwai kuma sa littafin ko da hadisi arba'unan nawawiya shi kuma akwai hadisi arba'in guda arba'in da biyu a cikin littafin ganin shi ma muhimmanci da kuma irin tarbiyya da kuma karantar wanda ke cikin littafin arba'unan nawawiya din shi ma in Allah sai yana daga cikin da jerin littafan da dai muke fatan insha Allah inda rai da lafiya za mu safa wannan masallaci da fata Allah madaukakin sarki mana jagora batun azumi ba sabo bane amma duk lokacin da ya zo yana nan sabo na farko azumi ibada ne wanda Allah ya wajabta mana a kowace shekara sau ɗaya an wajabta azumi a watan sha'aban a shekara ta biyu na hijira bayan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira zuwa Madina ne aka wajabta azumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a Makka shekara goma sha uku ba wajabta azumi ba ba azumi har sallah ma sallar da take wajiba hamsa salawatin nan sai dab da an kusan yin hijira ne ba aka wajabta yin sallah amma azumi aka annabi ya kaura daga makka ma gaba ɗaya babu azumi ramadan an zo madina an yi shekara ta farko ma babu babu azumin watan ramadan sai da aka zo shekara ta biyu a watan sha'aban nan ne aka wajabta azumi shi wannan azumi Allah ya wajabta shi ne saboda ƙara neman kusanta zuwa gare shi ba mu ne al'umma ta farko da Allah ya wajabta mana azumi ba al'ummar da ta gabace mu ma dukkan al'ummomi da suka gabace mu su ma Allah ya wajabta azumi a kansu Allah madaukaki sarki yace ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat ya ku waɗanda kuka yi imani mu ake wa magana ba wasu daban ba mu yanzu mu ake mu ake wa wannan magana da ayan ya ayyuhal ladina amanu mun yi imani to ayan nan tana mana magana yanzu sai mu saurare ta kutiba alaikumus siyamu an wajabta muku azumi mu dinnan Allah ya wajabta mana azumi kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda Allah ya wajabta wa al'umu da suka gabace mu al'umman annabi Isa annabi Musa annabi Nuhu duk al'ummomi da suka gabace mu Allah ya wajabta musu azumi ba mu ne farko ba la'allakum tattaquna ai kai tattaqu a Qur'ani inda Allah ya ce la'allakum ma'ana ai kai ne ba ma'ana wala Allah ko kwa ƙara tsoron Allah ba a'a ai saboda ku ƙara tsoron Allah azumi yana ɗaya daga cikin abin da ke ƙara wa mutum tsoron Allah in har ya yi shi yadda Allah ya umurce shi da shi shi azumi yana da falala da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza kana ramadan futtihat abwabul janna وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين وينادي منادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر من الله صلى الله عليه وسلم يسي إذا رمضان watan رمضان ya tsaya, Allah na buɗe ƙofofin aljanna gaba ɗaya, ƙofofin aljanna a buɗe suke, a rufe ƙofofin wuta gaba ɗaya. duk kofofin wuta a cikin watan ramadan a rufe suke a garkame kuma dukkan shaidanu za a kane su a garkame su a sa musu sarka a ɗaɗɗaure su sannan mai kira ya yi kira ya ce ina mai neman alheri ga watan alheri ina mai neman sharri wannan watan ba na sharri ba ne haka Allah zai sa mai kira ya kira wala Allah mala'ika daga cikin mala'ikun Allah yayi wannan shela ya baghi alkhairi aqbil ya kai mai neman alheri ka taho ga kofofin alheri wa ya baghi sharri aksur ya kai mai neman sharri ka ja baya wannan watan ba watan sharri bane wannan watan a cikinsa Allah ya saukar da alƙur'ani shaharu ramadan allazi unzila fihi alqur'an watan azumi wanda a ciki ne Allah ya saukar da alqur'ani hudan linnasi shi alqur'ani nan shiriya ne ga mutane alqur'ani shiriya ce a gare mu duk mai neman shiriya to ya neme ta Al-ƙur'ani, ya karanta ƙur'ani zai ga shiriya a cikin wannan watan ne Allah ya saukar da alkur'ani mai girma a wannan wata mai falala Allah na riɓanya ayyuka wanda ya aikata nafila Allah zai ba shi ladan wanda ya aikata farilla a wannan watan duk wanda ya aikata nafila yana da ladan wanda ya aikata farilla wanda ya yi farilla kuma kamar ya yi farin loli saba'in a cikin wannan watan a cikin wannan watan Allah na riɓanya ladar da ki ba kaman kowane wata ba in kai aikin lada saboda haka malamai suka ce ga wanda yake son fitar da zakka an ba da daman ko da lokacin fitar da zakkan bai yi ba kana iya gaggauta ka fitar da shi kafin lokacinsa sai ka mai da watan fitar da zakka ya zama watan ramadan kawai saboda ka samu alherin da ke cikin watan ramadan gashi ka fitar da haƙƙin Allah gashi ka biya bukata wa musulmi gashi kuma an ruɓanya maka lada fitar da zakkan a cikin watan azumi ladan ba zai zama daidai da fitar da shi a watan da ba azumi ba saboda don samun falalan babu laifi kaddara misali za ka fitar da zakka a watan zulhijja watan zulhijja shine watan sha biyu watan ramadan kuma shine watan tara babu laifi ka gaggauto da zakkan ka fitar da shi a watan tara din nan sai ka mai da gaba ɗaya shekara duk shekara kawai watan ramadan shine watan zakkanka babu laifi kai haka din yana da kyau shi wannan wata Allah ya wajabta mana azumi a ciki shi ne babban ibadan da za ka yi azumi wannan azumi rukuni ne daga cikin rukunonin addini musulunci guda biyar abdullahi dan umar ya ce buniyan islamu ala hamsin an gina musulunci bisa abubuwa guda biyar shahadati Allah, ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah shaida cewa babu babu abun bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon sa ne wa iqamis sala da tsaida sallah wa ita'iz zaka da bada zakka wa hajjil baiti da yin aikin haji wa saumi ramadana da azumtan watan ramadan ma'ana yin azumin watan ramadana rukuni ne daga cikin rukunonin addinin musulunci idan mutum ya ki yadda da wata da azumin ramadana zai iya fitan musulunci in har bai yadda da azumin watan ramadana ba shi wannan wata abin da yake wajibi akan musulmi ya koyi hukunce hukuncen azumi saboda yayi azumin yadda Allah ya umurce shi da farko tukuna mun ce a cikin wannan watan Allah ya saukar da alkurani mai girma daga cikin ayyukan da za ka yi a wannan wata mai lada babu kaman karanta ƙur'ani mai girma wannan watan watan alkurani ne imam malik rahimahullah ya kasance yakan jingine dukkan karatuttukansa in watan azumin ramadan ya shigo dukkan ayyuka gaba ɗaya zai jingine su ba abin da yake yi sai tilawan qur'ani saboda haka nake jan hankulan hankulanmu akan wanda ba shi da qur'ani ya je fanso qur'ani a kasuwa da Allah wannan watan watan qur'ani ne mafi karanci shine wanda zai sauke qur'ani sau daya a watan nan wannan shine wanda a cikin jerin masu saukar da qur'ani shine a ƙasa ka saukar da qur'ani a watan qur'ani sau daya wannan gaskiya ba za a ce mutum bai yi ƙoƙari ba amma dai gaskiya ba a samu yadda ake so ba watan alkur'ani ya zama shi ne lokacin watannin watan da zaka shagalta da shi da tilawar ƙur'ani bari na babu wani tsari wanda zai taimaka mana wajen aƙalla ka sauke ƙur'ani sau ɗaya in ka fi wannan ɗin da izinin Allah watan azumi ba zai fita ba face ka sauke ƙur'ani akwai yadda za ka yi ka sauke ƙur'ani sau biyu akwai yadda za ka sauke ƙur'ani sau uku na farko in kun lura da irin ƙur'ani wanda irin bugun madina din nan ɗauko min ƙur'ani da irin sami wannan duba min irin sami wannan shi wannan bugu galibi yana da shafi ɗari shida ne da hudu na wannan din shi ma haka yake shafi ɗari shida da hudu shi ne tafukan ƙur'ani shafi ɗari shida da a watan azumi kana da kwanaki ashirin da tara ko ko talatin ganin yanayin sungullolin mutane dole mu yi la'akari da shigullan mutane akwai wanda in ba ya fita ba babu abin da zai shigo gidansa don wani abu ya shigo gidan dole sai ya fita to kuma da na ciki ake danna rijiya saboda haka komai sungullan ka ne za ka yi sallah hamsa salawatin nan kan ka ɗauka wa kanka za ka yi karatu kawai shafi hudu takarda biyu kawai kacal takarda biyu nawa zai ɗauke ka in dai ka iya tada baki dai ba wa in wa in mutum zai yi ba mutum ya iya tada baki zai iya karatu shafi hudu su ne takardu biyu kar ka ƙara in kai sallan asuba ka karanta shafi hudu takarda biyu idan ka zo sallan azahar shi ma ko dai kafin sallah ko bayan sallah ka karanta nan ma takarda biyu bayan sallan la'asar ka karanta takarda biyu kawai kafin sallan magarba tunda galibi bayan magarba ba lokaci kafin sallan magarba ka dan zauna buɗe baki ka karanta shafi hudu shi ma bayan sallan isha bayan tarawih ka karanta shafi shafi hudu in za ka samu ka karanta takaddu biyu kowace sallah a kowace rana za ka samu izu biyu kowace rana za ka karanta izu biyu takaddu biyar izu ɗaya ne takaddu biyar izu ɗaya in za ka yi shafuka ashirin tun da shafi hudu salloli biyar ya zama shafi nawa shafi ashirin shafi ashirin izu biyu ne juzi'i ɗaya izu bibbi ko wace rana in kai wata ɗaya kana da izu kana da izu sifi ka sauƙi gurani mun fahimta ya danganta kuma da yanayin lokutanka wala Allah wani yana bakin aiki bayan azahar dinan ba lokaci ko wani yana kasuwa ka dai raba karatu kar ka gaza karanta shafi ashirin a kowace a kowace rana in ka fi samun lokaci bayan asubahi da kuma misali bayan isha to sai kai haka ya zama dai tsarin tsarinka baka gaza karanta shafi ashirin a kowace rana ba in kana so ka yi sauka biyu sai ka riɓanja nan lissafin da muka yi sai ka karanta menene shafi arba'in a kowace rana akwai waɗanda za su sauƙi ƙur'ani sau uku ko duk kwana goma yana sauƙewa duk kwana goma yana sauƙewa amma magabata sukan sauke ƙur'ani duk kwana uku wanda ya sanda bai yi sauri ba shi da mai saukewa kowane sati satin farko zai sauke sati na biyu zai sauke sati na uku ya sauke idan aka zo goman ƙarshe kowane kwana uku ya sauke a wata ɗaya sai ya yi sauka shida zuwa bakwai mu ɗin ma da yawa daga cikinmu za mu iya sai dai ba ma tsarawa galibi sauƙe ƙur'ani bai cika shiga cikin ajandan wasu mutane ba wanda kuma wannan watan babu ibada da za ka yi bayan karan bayan yin azumin kamar karanta Alƙur'ani mai gina. mun fahimta ko ba wai halattan tafsiri ba kai da kanta ka karanta ƙura'ani shi ake so daga cikin abubuwan da ake so a kula da shi a cikin azumin nan shine ka taimaka wani ya yi buɗe baki daga aljihunka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake man fassara sa'iman kana lahu mithla ajrihi duk wanda ya bayo wani abincin buɗe baki yana da ladan wanda ya baiwa abin buɗe bakin kaman ka azumi biyu a rana ɗaya idan ka baiwa mutane goma abin buɗe baki kaman ka azumi goma sha ɗaya ina ka haɗa tare da naka in ka so ka yawaita in ka so ka karanta Abin buɗe baki ba sai ka ba mutum abun da zai ciye ƙoshi ba in ka kawo dabino ka kawo ruwa me mutum yake bukata in zai buɗe baki su yake bukata man fassara ta'iman wanda ya baiwa wani abun buɗe baki ka in sai ka kawo mata mutum ya ci ya ci dibino ya sha ruwa tukuna ka in supplementary ne shi yasa in aka bada wani nau'i na ibada you have to be wise ka duba menene aka fi bukata a wannan babin ibada. an ce in wani ya ba wani abin buɗe baki kunu za ka kawo ko tuwo ba tuwo zai ci ba tukuna me zai bukata ruwa da dabino kenan in aka ba da ruwa da dabino akan akan abin da ka kawo za a yi buɗe baki sai a goya kosai a goya kunu a goya tuwo duk abin da aka wannan daga baya zai buɗe amma dai kai ka samu abun ladan buɗe bakin ya yi buɗe baki akan abin da ka bayar kana da naira ɗari biyu za ka iya kawo jumbo na ruwa mai sanyi za ka iya kawo dibino na naira ɗari kulli biyu kowane mutum in ka ba shi dibino biyu biyu ko uku uku ba aƙalla ka samu mutum goma su yi buɗe baki akan naira ɗari biyu kari baci ladan azumin mutane goma za ka ga a wurare da aka ci gaba masallaci kamar wannan za a zo a yi buɗe baki dibino kake da shi ruwa kake da shi me kake da shi ka kawo masallaci kasashen larabawa asusu wasu suke yi saboda in azumi ya zo su yi wa mutane abin buɗe baki asusu duk wata wata za mu iya sati sati za mu iya mu buɗe asusu saboda in watan azumi ya zo mu fasa asusun don mu yi wa mutane buɗe baki in na ce zan fitar da kuɗin ba ni da su amma kaɗan kaɗan zan iya haɗawa saboda haka don kowa ya samu lada wala Allah kaman ba da shawara daga azumin bana sai mu sa wannan a cikin ajanda wannan masallaci sai a buɗe asusu waɗanda suke da hali wanda yake da sha'awan ya shiga ciki da shi da iyalansa ko ya sa wa iyayensa da suka rasu ma ya zama suna da shaya naira ɗari ɗari shaya ina so in shiga hannu biyar naira ɗari biyar duk wata kana da shiya biyar in azumi ya zo sai mu fasa asusu sai mu yi buɗe baki a masallacin nan akwai mutane da yawa waɗanda ba su da halin yadda za su yi buɗe baki in muna da shi a masallaci mun rufa mutane da yawa asiri gidaje da yawa asirinsu zai rufu ba sai mutum ya je yana rabe rabe ba ko kuma ya sha ruwa a gidansa alhali shi makocinmu ne shi ba zai iya fita ya yi bayani ba mu kuma ba mu san yadda za mu yi mu wadatar da shi ba amma in muna da irin wannan a masallatanmu za mu rufa wa iyalai da yawa asiri mutane da yawa da ba su da hali yadda za su yi buɗe baki zai zo ya yi buɗe baki a masallaci asirinsa a rufe kuma da mai hali da wanda ba shi da hali gaba ɗayan mu sai mu taho a masallaci kar a ce a'a sai suwa ne ake gani a'a da malam da alaji da ma'aikaci duk sai mu zo mu haɗu a masallaci azumi yana kusanto da mutane yana haɗa kai yana ƙara danƙon zumunci yana ƙara danƙon zumunci azumi wata ne na a rage wato damuwa a tsakanin mutane a yi a rage eh, rashin fahimta a yi bridging gap inda ke tsakanin mutane saboda azumi azumi ne na haɗa zukata na haɗa kai wajen ibada wajen taimakekeniya wajen sada zumunci umar ibn al-khattab yake cewa kuna da awan cewa kuna da imani alhali akwai makocinku wanda yake da yunwa kuna da awan imani alhali ku kwana ku yana da yunwa ina imani saboda haka yana da kyau ka sanya a cikin wannan watan azumi akwai kwano na miskinai a gidanka in almajirai ne ka ce musu to duk kafin buɗe baki ku zo ku karɓi abin buɗe baki a gida har watan azumi ya fita ka nemi almajirai guda biyu ko uku duk lokacin buɗe baki ku zo ku karbi abin buɗe baki ka yi wa kanka alheri ka koya wa iyalanka su ma kyautatawa wasu yaranka su ma za su tashi ce ah, babanmu ma yana yi abun ya shiga zuciyarsu za su tashi da shi saboda haka buɗe baki yana da muhimmanci kwarai na san wasu masallatai ana yi wala Allah nan ɗin ma ba mamaki ana yi yawwa amma dai ina ƙara jaddadawa kasancewa in ana yi to a ƙara ƙarfafawa aiki ne mai kyau sosai kuna iya da waɗanda suke da talabijin kuna iya duba masallacin madina ku gani babu abu mai ban sha'awa a duniyan nan a azumi irin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda zaka gani malam musulmin duniya gaba ɗaya sun zama mutane guda kowa Allah Allah yake yi ka zo ka sha ruwa a wurinsa ko sau ɗaya ko sau ɗaya Allah Allah mutu yake yi to akwai abubuwa da yawa da ya kamata mu mu kwaikwaya a irin wannan yanayi namu amma a ce azumi ne da albarkansa mutum kullum sai dai kawai ka ci abinci a gidanka kai kadai ba daɗi ba shi da daɗi E, ka koyi baiwa wasu azumi wata ne na koyon kyauta ga wanda bai iya ba eh ya koya mutum kyauta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin ibnu abbas yace annabi ya fi kowa kyauta a watan azumi kuma yakan yi kyauta kai ka ce iska ne ta ko kyauta kawai yake yi to ko ba komai mu kai halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen azumi wani abu da yake da alaka da azumi shine yin niyya mun san in an ga wata dole a yi niyya yin niyyan nan kuma daga farkon daren azumi ya jaba mutum ya yi niyya yanayin mu a nan a najeriya yadda na lura ana sanar da ganin wata wani lokaci kan cikin dare bayan mutane sun yi bacci duka mutum ba zai ankara ba wani lokaci sai in ya zo masallaci sallar asuba zai ji cewa an ga wata a wannan yanayi abin da yake wajibi dama kafin sahur in ka tashi yin sahur za ka yi niyan azumin watan ramadan idan ka yi niyan azumin watan ramadan ya wadatar da kai har ƙarshen wata yin niyya kuma ba sai ka ce Allahumma inni nawaitu siyama ramadan ba ko ya Allah na yi niyan azumtan watan ramadan ba a'a a zuciyarka da ka tashi sahur me kake da shi a zuciyanka zan yi azumi wannan shi ake nufi niyya babu a tattare da kai niyyan cewa ba za ka tashi da azumi gobe ba shi ne ma'anar niyya idan ka kulla a zuciyarka gobe ba zan yi azumi ba to shi ne kayan niyyanka amma matsawar a zuciyarka akwai batun za ka yi azumi to ita ce niyya zan yi azumi watan ramadan gaba ɗaya in Allah ya kai shi kenan kayi niyya idan kuma baka samu tashi ba fa kana jakon cewa za a sanar za a sanar za a har bacci ya ɗauke ka baka tashi jin cewa an ga watan azumi ba sai da ka zo masallaci to batun niyan azumi ya kubuce maka a wannan rana amma dole ka kame baki idan aka sha ruwa za ka biya wannan yini saboda baka yi niyan azumin wannan ranan ba kafin ketowar alfijiri in kake ce to a'a bari in kwanta da niyya in an ga wata na tashi da azumi in ba ga wata ba shi kenan wannan niyyan ba zai yi amfani ba dole sai ka niyya yanke zan yi azumi wannan koko din nan ba a yin sa mun fahimta ko dole ka tashi da niyyan azumi saboda haka idan bacci ya dauke ka baka tashi kai niyyan azumi wajen asubahi ba sai da ka zo masallaci to ka kame bakinka amma in an sha ruwa za ka biya za ka biya wannan yini saboda baka tashi da niyya ba don haka nake rogon yan uwa wanda ya samu labarin ganin wata to duk lamban wanda za ka iya kira ka kira ce wane eh an sanar da cewa an ga wata wane an sanar cewa an ga wata kun ji bayanin labarin an ga wata eh mun ji labari to da Allah a sanar da mutane a yi ƙoƙari waɗanda aka san cewa ana sallah tare da su a masallaci a isar musu da wannan saƙo mun fahimta ko in ko ka yi tafiya ne kaddara misali ka yi tafiya to ka buga iyalinka ka buga iyalai wasu iyalan in baka gida sai in gari ya suke tashi to ka riƙa yi musu waya ko in kai tafiya lokacin sahur ya aikata da su kar ka manta da iyalanka ko kayi tafiya ka dab lokacin sahur ka tada su kai waya kun tashi kun tashi lokacin sahur yayi an tada yara eh dab in lokaci ya kusa ka sake tada su wala Allah bata kwanta da wuri ba bacci ya sake dauke ta ka tabbatar da cewa dai suna sahur ya zama hankalinka yana gida ko kana tafiya don wannan yana nuna cewa yadda kake kulawa da iyalanka da kuma 'ya'yanka wajen su kiyaye wannan wannan ibada in kana da iyaye a wuri da Allah karka manta da su wani sai ya mai da hankali akan matansa tsoffinsa kuma suna wani wuri can bai damu da ya fargar da su ba wani Allah kuma babu wani sai shi din inda akwai wasu tare da iyayen wannan babu wani abu amma in babu wasu sai su tsoffin ne kawai a gida to ya zama da ka rika mai da hankali kana bugawa lokaci lokaci kana jin hali da suke ciki wannan ya da cikin sada zumunci da ya waje ba kan mutum ya yi a lokacin azumi abu na biyu da yake da alaka da azumi shine batun sahur sahur shine abun da ake ci kafin ketowan alfijiri shi sahur sunna ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace tasahharu fa inna fi suhuri baraka tasaharu ku ci abincin sahur fa inna fi suhuri baraka saboda shi sahur akwai albarka a ciki idan ɗayan ku ya tashi bai samu abin da zai ci ba annabi ya ce ko ruwa ne ya ɗan kurɓa ko ruwa ka kurɓa ya wadatar da sahur ba sai ka riƙa yankan loma ba a'a ko ruwa ka sha ya wadatar da sahur akwai wasu da suke bisa al'ada in ya ci wani abu a sahur to zai yi baya da jin daɗi wasu akwai waɗanda suke da irin wannan yanayi to shawara ta ga irin waɗannan mutane su duba kamar wani irin abu za su iya ci wanda ba zai dame su ba galibi dabino ba shi da illa yin sahur da dabino ba shi da illa ko da mutum yana da damuwa da in ya ci abu da sahur yana samun damuwa to ya gwada da dabino ka ci dabino ko da guda uku ne ka sha ruwa kawai za ka ji dai da izinin Allah kusan babu babu damuwa a takaice dai ka ci wani abu saboda annabi yake akwai albarka a cikin sahur ba wai albarka za ka koci ba albarka a jikinka kawai albarka a addininka albarka a iyalanka annabi yace akwai albarka a menene yayi shiru to kar albarkar nan ta wuce ka ko ruwa ne ka kurka don ka samu wannan albarka shi suhur ana yin sa ne kafin ketowan alfijiri to yaya za mu san alfijiri ya keto ya za mu san cewa lokaci ya yi idan ladan ya kira sallah in ladanin ba a kiran sallah da lokaci ba kaga akwai jarari saboda haka na yi tunanin cewa yana da kyau masallatanmu a samu wannan kalandar a taimaka a cire lokutan buɗe baki da lokacin sahur lokacin kekowar alfijiri ya zama kowa yana da shi a gidansa na ɗan yi na ɗan taƙaita shi na sahur a cikin waɗannan kwanaki gashi zan bayar waɗanda suke da rekoda suke rekodin Wani Allah in suka koma sa iya ji idan an kama azumi ranar laraba in har an ga wata gobe in an ga wata gobe za a tashi da azumi ranar laraba in Allah ya kai mu idan an ga wata ranar laraba to daga ɗaya ga watan ramadan zuwa hudu ga watan ramadan alfijiri zai keto karfe hudu da minti talatin da hudu karfe hudu da minti talatin da hudu daga ɗaya ga watan azumi zuwa hudu ga watan azumi lokacin lokacin da alfijiri zai keto karfe hudu ne da minti a'a karfe hudu da minti talatin da hudu idan ladaninku bai kira sallah a lokacin ba karka jira shi ka daina cin abinci mun fahimta ko kun ga yau wani ladani ya kira sallah biyar saura minti goma biyar saura minti goma matsalar ita ce suna ɗaukan kiran sallan yadda yake rubuce a nan alaikun sama to ga wani ɗan ya kawo ala kulli halin ban san daga na yawwa ban san fos din ba amma dai ga daga tamin chapter wanda yake sananne a wurin mutane ina ba da shawaran a yi a dogara da shi za ku yi ta ganin tanin chapters din daga wasu wurare da yawa wannan wanda yake karkashin kulawan jama'atu nasul islam wanda kuma gaba daya a dai najeriya kusan shi ake amfani da shi shi ya kamata a ce an lura da shi ah, lokaci zai kama karfe hudu da minti talatin da hudu muka ce daga ɗaya ga watan azumi zuwa hudu ga watan azumi daga biyar ga watan azumi zuwa takwas ga watan azumi lokaci zai zama karfe hudu da minti talatin da biyar zai karu minti daya daga biyar ga wata zuwa takwas ga wata daga tara ga wata zuwa goma sha biyu ga wata abin nan alfijiri zai keto karfe hudu da minti talatin da shida an samu ƙarin minti ɗaya daga tara ga wata zuwa sha biyu ga wata daga sha uku ga watan azumi zuwa sha biyar ga watan azumi alfijiri zai keto karfe hudu da minti talatin da bakwai daga sha shida ga watan zuwa sha tara ga wata alfijiri zai keto karfe hudu da minti talatin da takwas daga ashirin ga wata zuwa ashirin da biyu alfijiri zai keto karfe hudu da minti talatin da tara daga ashirin da uku zuwa ashirin da biyar alfijiri zai keto karfe hudu da minti arba'in daga ashirin da shida zuwa talatin ga wata alfijiri zai keto karfe hudu da minti arba'in da ɗaya kun ga daga farkon azumi har zuwa ƙarshensa alfijiri ba zai wuce hudu da arba'in da ɗaya ba har zuwa karshen azumi duk ladanin da yake kira muku sallah biyar saura kwata ku tabbata ya bar ku kuna cin abinci da rana ya bar ku kuna cin abinci da rana in ladanin ba mai kiyaye lokaci ba ne kar ma ku waiwayi batun ya kira sallah ko bai kira sallah ba ku ku lura lokaci ya yi ko lokaci bai yi ba dama ana la'akari da kiran sallah ne in ladanin yana kiyaye lokaci amma in ladani ba kiyaye lokaci ba ruwanka da kiran sallarsa ya kira sallansa duk lokacin da ya ga dama kai ga lokaci a gabanka mun fahimta ko irin wannan din ya zama kai kana da shi iyalanka suna da shi yaranka da suka kai azumi su ma ya zama suna da shi sannan ka rika tunatar da su akai akai sanin mata da yara dole sai kana tsaye ka kiyaye musu wannan ibadan su yi shi yadda Allah ya umarni da su Allah yake wa'mur alaka bis salati wasbir alaiha yi umarni wa iyalanka da sallah kai ta hakuri akai kuma to haka kuma sauran ibadar to wajen buɗe baki magariba kenan shi kuma ran ɗaya ga wata za a yi buɗe baki karfe shida da minti talatin da ɗaya karfe shida da minti talatin da ɗaya yau na je a wani masallaci ana kira karfe shida da minti talatin da takwas aka fara kiran sallah to irin wannan sukan jinkirta mutane kan buɗe baki annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yazalu nasu bi khairin ma ajjalul fitra mutane ba za su gushe ba suna cikin alheri matsawar suna gaggauta buɗe baki da zarar rana ta faɗi ka yi maza maza ka yi buɗe baki to yanzu kuma muna lokacin damina ne ana iya yin hadari wala Allah rana ba ta faɗi ba sai ga kamar rana ta faɗi wala Allah rana ta faɗi sai ga kamar har yanzu da saura saboda haka babu dai abin da zai taimaka irin kamar wannan wannan tamin tafsirin nan saboda karan ɗaya ga wata za a yi buɗe baki karfe shida da minti talatin da ɗaya daga biyu ga wata wannan ran ɗaya ga wata ne kawai daga biyu ga wata zuwa biyar shi kuma shida da talatin da biyu ne daga biyu ga wata zuwa biyar ga wata daga shida ga wata zuwa sha ɗaya ga wata za a buɗe baki karfe shida da minti talatin da uku sannan daga sha biyu ga wata zuwa sha tara za a yi buɗe baki shida da talatin da hudu shida da talatin da hudu sai kuma daga ashirin ga wata zuwa talatin za a yi buɗe baki shida da talatin da biyar ke kenan har azumi ya ƙare kiran sallan magariba ba zai wuce shida da talatin da biyar ba mun fahimta kiyaye wannan yana daga cikin kiyaye azumi ka kiyaye lokacin da zaka kane daga cin abinci ka san kuma yaushe zaka ajiye azuminka Allah ya mana dacewa sannan wajen ɗaukan azumi ‘yan uwa da zarar an sanar da cewa an ga wata ba ka da uzurin da ya rage na cewa ba za ka ɗau azumi ba baka da uzuri mutum ɗaya in ya ga wata Najeriya gaba ɗaya ya zama wajibi a kansu su ɗau azumi Abdullahi ɗan Umar ce mutane sun ta neman ganin wata sai na zo na gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam na ga wata annabi ce ka ga wata ce na ga wata annabi ce to a sanar da mutane gobe a tashi azumi mutum daya ba sai ana da yawa ba saboda haka in aka ce maka an ga wata a damare banda a damare kuma ba inda aka ga wata ya wadatar duk najeriya su azumi a damare kuma mutum da ya gani ya zama wajibi akan kowa ya wasu azumi ya tashi ba sai an ga da yawa ba kafin ya zama hujja a'a sai dai ganin cewa don a ƙarfafa su amun ƙarfafa gwiwa shi yasa akan ɗan samu jinkiri shi sarki musulmi yakan tuntuɓi sarakuna akan jinkita a ji labari shin a wani akwai jihar da aka gani sarakunan nan gaba ɗaya kowa yana nan alat ran da ake tsammanin ganin wata da shi da majalisansa suna nan suna dakon an ga wata su samu labari in aka samu labari da shi da majalisansa su tabbatar da cewa an ga wata sannan su miƙawa sarkin musulmi labari sarkin musulmi kuma yana jiran sauran sarakuna gaba ɗaya su kawo masa bayani da shi da sa shi kuma suna zaune suna jira sai an zauna an tabbatar kafin a sanar da al'ummar duniya saboda ka ba aiki ne na faɗi faɗi ba su kansu nauyi ne a kansu nauyi na al'umma wace riba suke da ita in suka ce maka an ga wata alhali ba gani ba wace riba suke da ita babu in suka ce an ga wata ajiye azumi in ba haka bane wace riba ce da su babu ƙoƙarin haɗin kai ake yi da kuma jagoranci a addini dole kuma ya zama muna da jagora to saboda haka babu uzuri a addinance da ya rage wa mutum in an ce an ga wata ya ce bai ga wata ba ba ruwanku kuma da sai an ga wata a saudiya lokacin da muke can in ana daren da za a ga wata malam irin wayoyi daga najeriya malam an ga wata a saudiya ne an ga wata a saudiya ne to mukan a najeriya da ya ce an gani ah me ruwanka da saudiya an ce sai yan saudiya sun ga wata kafin kai kai azumi su da lokacinsu kai da lokacinka ɗan saudiya tuni sun yi sallan isha tuni sun manta kai me yasa baka yi naka ba yanzu in saudiya kake bi tsakaninka da saudiya akwai wajen awa biyu tsakaninka da malaysia akwai wajen awa takwas wajen indiya kana da wajen awa daga da kai da china kana da wajen awa goma sha wani abu in kai yamma ka tafi washington wani haka kana da kusan bambancin awa biyar wani lokaci yakan kai awa shida bakwai bizon lokaci kai kayi a zahar anan su kuma suna can ba su ma gama wayewa gari ya waye ba ko kuma suna sanyin safiya cewa sai an haɗu gaba ɗaya an yi azumi lokaci ɗaya Allah bai buƙace mu da wannan ba ba kirsimeti ba ne ba kirsimeti ba ne an bar kowa da yanayin da yake da shi a garinsa ka ga da ido shikenan an sanar da kai nan an gama maka aiki mun fahimta ko wani abu da nake so na ja hankulan yan uwa shine batun sallah da wuri bayan buɗe baki sallan tarawi wasu cizon su yake yi tarawin nan sai sun ga sun gama ba abin da zai je kuma sai dai ji BBC ba abin da zai je ya je ji BBC kawai kaɗan ne masu tafiyan tafsiri da yamma kaɗan ne <laughs> wanda za su sai bayan sallar isha ne za su je tafsiri to isha dai ba a yin sa sai yin lokacin sa ya shiga a karfe nawa za a yi sallar isha ne a lokacin kusan karfe takwas saura nisha yana shiga karfe bakwai da minti wajen talatin da takwas zai yi ta karuwa kuma har zuwa ƙarshen azumi a farkon lokaci dai farkon azumi galibi nisha zai fara da karfe bakwai ne da minti talatin da takwas kamar haka abun mamaki kuma ana sallamewa daga magariba mutum ya je ya kurɗi kunu ɗaya biyu uku za ka ji ladan ya zo ya kwala muku kira minti sha biyar zuwa minti ashirin waɗanda suka yi ƙoƙari shine minti talatin bayan sallan magariba za ka ji ana kiran sallan asubahi ana kiran sallan isha lokaci bai shigo ba tarawin nan ana yin sa ne bayan sallan sallan isha sallar isa ɗin kuma lokaci bai yi ba a wannan lokaci da kake kira saboda haka ba a yin tarawih sai bayan isha lisha kuma in ba lokacin ta yayi ba ba za a kira sallah ba saboda haka ina fatan a kiyaye lokutan sallan isha sallan isha zai shiga karfe nan magariba mintunan magariba shi za ka rage su a isha waɗannan lokutan dole a kiyaye su in kana neman inda ake sallah shaf shaf kana neman inda ba yawa ba lada to sai ka je na bakwai da arba'in da uku a farkon azumi a yau a yau a lissa zai shiga bakwai da minti arba'in da uku akwai masallacin da suke jira bakwai da arba'in da uku yanzu haka ma yanzu na san masallaci akwai masallaci akwai masallaci da nake sallah a ciki liman ba kai yana kai ruwa rana da mutane masallaci akan sallah bakwai da rabi wata rana mu uku muke sallah masallaci wata rana mu uku akan ayi sallah bakwai da rabi bakwai da rabi ma lokaci bai shiga ba fatukuna wata ran in yayi jinkiri zai zai samu an yi sallah fa an ja an shiga an yi sallah wai yana wai baya fita ne dalili julib da kuwar ci julib bisa inen tan wasi bana ado jula na yimɓe on na goɗɗo a julanta wakkati a tokkata wakkati bo na waɗi a setinta a julata mujuli hajje ko da wakati nasafu ojulai inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawqutan sallah tana da lokaci saboda haka me gaggawa ban ga dalilin gaggawa ba ka ci abinci ka yi buɗe baki in ma za ka ci abinci ka ci ka huta ka zo masallaci kana cikin kwanciyar hankali kai tarawi ban ce mu irin na saudiya ba amma amma saudiya awa biyu ake bayarwa tsakanin magariba da isha two hours in yadda lokacin nan yake da bambanci to haka kuma ake la'akari awa biyu nan koya lokaci ya bambanta awa biyu ne daga irin sallan magariba zuwa irin sallan isha two hours ka ci abinci ka huta in ka so ka yi wanka ka taho tarawi ka yi a amma abu shashar har ina za mu je kuma mun ce watan ibada ba za mu tsaye mu yi ba komai sai ojoro har a watan azumi ma sai mu yi ojoro ina da dama a ce ma ana tsaye a yi karatu mai ɗan tsawo wala Allah amma dan karatun mu daidai ba daidai muke yi masallatan gaba ɗaya babu inda ake tsawaitawa kuma a gagara dai haƙura a yi sallah a lokaci a gaskiya wannan abin takaici ne saboda haka da Allah a taimaka mana masallatan da suke mu don Allah ku taimaka mana a taimaka da Allah a jinkirta sallah sai in lokaci yayi yi sallan isha din shi kansa a sa a sa sami tam ɗinsa saboda muhimmancinsa kar wani na dani bindiga daɗi ya zo kawai ya yi ta kira mana sallah bayan minti talatin daga shan ruwa kaga in dai za a yi buɗe baki in dai za a yi buɗe baki ƙarfe shida da minti talatin da ɗaya misali a ranar ɗaya ga wata irin sallan isa zai zama roughly ƙarfe bakwai da minti arba'in watakila da ɗaya ko da biyu ko a ran wannan lokacin to kai kana da kusan awa awa ɗaya da kusan minti goma awa ɗaya da minti goma nan mutum zai nutsu za ka zo masallaci a nutse to saboda haka a taimaka saboda amfanin kanmu daga ƙarshe za ka ga wasu masallatai a sallan asuba za a yi kiran sallah wajen sau biyar ko sau shida daga ƙarfe uku ladan yana ta kwala kira ne yana ta kwala kiran sallah yana ta har ai as-salatu aba mal watan kiran sallah ne ko watan azumi babu wani kiran sallah da ya wuce sau biyu a musulunci a dai tsarin musulunci babu kiran sallah uku babu shi karkare kiran sallah biyu ne ranar juma'a a yi kafin liman ya shigo idan kuma ya shigo a yi guda ɗaya sallan asubahi a yi ɗaya kafin ketowar alfijiri ɗaya kuma in bayan alfijiri ya keto banda wannan ba mu da wani irin sallah uku don haka inda ake irin wannan da Allah a ja hankulan lada ne kuskure ne kuskure ne sannan wani kuskure da ake yi kuma in na irin sallan sallan isha ne ko kuma sallan asubahi bayan an kira sallah sai ka ji a ce ba karfe uku karfe uku ban sani ba ko anan ana yi ana yi ba ma bukatar sai an gaya mana musulmi in ka kira sallah ya san me kake nufi ya san me kake nufi irin sallan fari ya san me ake nufi a taji? a yi girki kawai sai in bayan uku da rabi yayi a sake kwala kiran sallah uku da rabi uku da rabi sai karfe hudu karfe hudu karfe to a sa kararrawa mana a yi ta bugawa sannan abu na biyu shine in kiran sallar sallar isa ne bayan an kira sallah haraman sallah alwala niyya masallata haraman sallah alwala haraman sallah alwala sanin bidiyoyi daban-daban muna ibada maimakon mu samu nutsuwa watan ƙur'ani watan ibada watan sunna sai kuma duk da haka kun idai sai kun yi ta shigar mutane su ji bidiya fashi da zaɓi jama'a ku rangwanta mana da Allah wannan watan ya zama watan watan alqur'ani da watan hadisi kar ku jiyar da mutane abin da ba shi da daɗi wallahi a ba ta da daɗi ganin ta ba daɗi jin ta ba da daɗi ba shi da daɗi saboda haka masallatan mu da Allah a kiyaye lokutan sallah musamman asubahi magariba isha in an kira sallan kuma shi kenan abu na ƙarshe masallatai idan an kira sallar sai ku sa mutane karatu wa ce maka dole sai ka tada mutane na ka kiran sallah me ya haɗa ka da cewa kowa sai ya tashi a lokacin ba na buƙatar in tashi a lokacin nake son na ɗanyi bacci ka san yanayi da na kwana da shi a gidana ka san hali da nake ciki ba na son surutu ƙur'ani da kasa ba zan iya sauraron sa ba an ce in zauna in saurari qur'ani ne a lokacin wataƙila nafila nake yi wataƙila zikiri nake yi wataƙila bacci nake so na yi saboda haka masallatai sai ka ga a yi ta sa karatuttuka a yi ta sa zikiri a yi sa wa'azi wa mai saurarin wa'azinka bugu da ƙari ma me manufar sa wannan tukuna wai mutane su tashi ya sa maka ya ce dole sai ka da mutane abinda shari'a ta ce ka yi shi da kiran sallah ka kira sallah ka gama shi kenan sai an tashi ba ruwanka ba ruwanka matsawa mutane ne ka shiga haƙƙin mutane maimakon ka ce ka yi wani abu wallahi ka shiga haƙƙin mutane wani yana son ya ɗanyi bacci wani yana da mara lafiya a gida wani baya son surutu ma baya son surutu in kana makocin masallaci irin masallatan da suke sa lasfikan nan kai akwai wani gida da a wani wuri wallahi daga an sa lasfikan nan da ni da barci na yanke wai dole sai kai wa'azi har kuma wata ya kare wa'azin dai ne don mai masallacin ba shi da sai kasa ɗaya daka ka shiga haƙƙin mutane saboda ka ɗan uwa kar a garin neman gira a rasa a rasa ido don ka takura mutane haƙƙi za ka samu ba lada ba abu ƙarshe shine mu yi ƙoƙari wajen koyon hukunce-hukuncen azumi mu yi ƙoƙarin koyon hukunce-hukuncen azumi ban sani ba zan duba yiwuwan la'alla mu sa darasi akan hukunce-hukuncen azumi bayan sallan asuba kan in aka yi sallan asuba minti talatin bayan sallar asuba mu dan karanta ko da mas'ala ɗaya biyu ne har dai zuwa ƙarshen azumi da izinin Allah ina tunanin kuma za mu sa wala Allah babin azumi daga littafin risala babin azumi a littafin risala karatun kuma zai zama bayan bayan sallar asuba ban san convenience ba eh haka dai nake so insha Allah anan eh za mu je tattauna da kwamitin masallaci mu ga convenience din in hakan zai yiwu to sai mu sa in kuma bai yiwu ba sai mu ga wani lokacin da ba saboda yanayin masallaci da kuma yanayin azumi a hidimomin mutane sun sha bambam yawwa wasu daga nesa suke tahowa yawwa so za mu dai duba yiwuwa haka Allah ya mana dacewa a ganin lokaci abinda muka faɗi daidai ubangiji Allah ya bamu ladansa wanda kuma muka yi kuskure ubangiji Allah ya fe mana Allah ya samu dace Allah ya nuna mana watan lafiya Allah kuma ya bamu ladan azumtansa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ala alihi wa sahbihi wa ala ba'd wannan yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah alan kwanakin baya mun yi karatu akan cewa ba kyau yin karatu da alkur'ani a cikin sallah sai dai a karatun fatiha in mutum bai iya ba to wannan hukuncin akan farilla ne kawai ko hadda nafila a hukuncin akan farilla ne kawai saboda ita nafila ya halatta mutum ya rike alkur'ani banda fatiha ba ka yi karatu daga cikin ƙur'ani don ka karanta surori masu tsawo kamar tahajjud in baka iya hadda ba sai dai ka riƙe ƙur'ani ya halatta an rangwanta mutum ya riƙe ƙur'ani wajen nafila babu laifi a ah, tambayarsa ta biyu malam na sami a biyu a sallar isha in na zo biya zan kawo sauran biyun a bayyane ne ko a asirce za ka kawo su a asirce saboda ƙarashin sallah kake kana ƙara sallan kana cika sallan ne biyun farko da ka samu su ne farkon sallanka biyun ƙarshe kuma su ne ƙarshen sallanka saboda haka in za ka ƙare in raka'o'i biyun ƙarshe na sallan isha a asirce ake yin su to yanzu kai a wurinka waɗannan su ne ƙarshe waɗanda ka samu da liman su ne farko saboda haka a asirce za ka karanta su wallahu ta'ala alam saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa ma ajraktum fa sallu wa ma fatakum fa atimmu a wata riwayan faqudu ita ce malikiya suke akai ku biya saboda abin da ya wuce kan zaka yi shi a bayyane amma dai riwaya ta tafi inganci wa ma fatakum fa atimmu ku cikita na'am Allah ta'ala alaikum sauran idan ya samu raka'a ɗaya a sallar magarba in ya tashi zai kawo sura da fatiha a bayyane sai ya zauna sai ya tashi ya kawo fatiha a asirce shi ke alaikum salam na'am azumin mace mai shayarwa idan har in tana shayarwa kuma ta yi azumi zai sa yaron ya rasa samun mama ko kuma nonon da yake samu ba zai ishe shi ba to ta sha saboda yaro yanzu shan azumin da za ta yi ba saboda kanta ba ne saboda yaro ne in za ta biya tare da biya za ta ciyar saboda sha'an azumin ba saboda kanta ba saboda goron da take shayarwa amma in ciki ne da ita in ta sha azumi saboda ciki to za ta biya ne kawai babu ciyarwa saboda ita ce ba ta da lafiya ka fahimta ita ce ba ta da lafiya ko da laruran ciki ne yanzu ai ba za a ce ciki daban ita daban ba ita ce yanzu ba lafiya amma tun da yaro ya rabu da ita yanzu yaro ne yake jin yunwa yaro ne ba lafiya ba ita ba saboda za ta sha azumi saboda wani to in ta sha azumin tare da biya za ta ciyar in kuma ta sha in don ciki ne biya kawai za ta yi babu ciyarwa wallahu alam alaikum ba tana da ciki ko ba ta da ciki mai ulsa kawai ulsa da kanta rashin lafiya ne da ke da alaka da cin abinci da rashin cin abinci wanda yake da ulsa sai mu duba ulsansa shin ko dai shi a kansa ya san cewa ba zai iya yin azumi ba ko kuma ya je wurin likita likita ya auna shi ya ce azumi yana da haɗari a kanka yin azumi a kanka haɗari ne shi a wannan yanzu matsayinsa shi ne ba zai yi azumi ba ya ajiye azumi sai mu duba shin azumin kam wannan watan ne ba zai iya azumi ba saboda yana shan magunguna a'a ciwon ɗin ya yi tsanani ne yanzu amma in aka ba shi treatment aka ba shi magunguna zai iya samun lafiya har nan gaba ya iya yin azumi idan ciwonsa ɗin za a iya manajin ɗinsa bi ma'ana zai iya rika shan magani kuma ya yi azumi ko kuma in ya yi sahur da madara shi kenan zai iya yin azumi akwai wasu haka wani ya gani cewa yana da ulcer chronic amma da ya gane maganinsa in yana azumi daga lokacin ya daina samun damuwa kawai tik milik din nan shi zai fasa kawai ya sha ya sa ruwa shi ke nan yana da ulcer amma daga lokacin ya samu lafiya baya sahur da komai sai da tik milik kawai to ka gani ulcer ce amma ya san yadda yake manajin dinsa ba wai kawai don kana jin ulcer in ka sha yaji zuciyarka ta yi zafi in ka sha kunu mai tsamiya ka ji zuciyarka na tashi ka ji kenan ka ce wallahi zaka ajiye azumi ba a'a ka yi avoiding duk gases ka yi avoiding dukkan abin zai kawo irritation dinka ka yi avoidin ɗinsa sannan ka yi kirayin wasu abinci, ababanci, har dai ka zo kan abincin da kake ji ba za ka samu damuwa da shi ba galibin olson kuma irin wannan ne fa 70% na olsoshi irin wannan ne mismanagement ne na olson yake zama wani iri mutum ya matsa kansa sai ya rika shan yaji da sauransu amma in ya kai wani matsayi da babu yadda za a yi ba za ka iya yin azumi ba ko da shawarar likita ko kai da kanka ka gwada to a nan sai ka ajiye azumi kawai ka riƙa ciyar ciyarwa za ka yi tunda ciwon ba na warkewa na yanzu ba ne abin kusan yana tafe da kai ne saboda ka kai matsayinka da wanda yake ya manyanta ya tsufa tukub matsayin ku daya hukuncin ku daya ciyarwa kawai mun fahimta ko yawwa amma in olsan za a iya manajin dinsa to ya fi mutum ya manajin din olsan akan ya ji ya wallahu ta'ala ala na'am alaikum salam bisa sunna raka'a kar a wuce raka'a goma sha ɗaya. hadda ta fa'i da wisri a yi takwas sannan a yi safa'i da witiri goma sha ɗaya wannan shi ya fi kyau amma daɗinsa kuma sha ɗayan a tsawaita karatu abin da ya fi kyau kenan a tsawaita karatu a raka a sha ɗaya amma ulguwa gaba ɗaya kuma raka a sha ɗaya abu a minti goma watan azumin minti goma na fila ina sallah wata rana sallan kai wata rana ina sallah kwanakin nan ina ji a sallan isha ne ka wani yake ce liman ne ba ghairi maghdubi alayhim wala dallin muka ce amin lam yalid wa lam yulad allahu akbar wallahi malam lam yalid wa lam yulad kace mana allahu akbar wallahi sati da wuce wannan wani abu ne haka eh, ba yawa ba lada lam yalid wa lam yulad Allahu akbar fa to wannan in yawa mutane limancin tarawih fa me zai yi mudhammatan ashi abun eh, akwai wani akwai wanda wani yadda ke karanta mutane haruna aki. Allahu akbar haruna aki fa <laughs> na ba alaikum salam na'am wallahi akwai dama yadda mutum zai sallansa a lokacin shefi sallah a shi ne ko shi kadai ah to in su yi su da yawan lokaci bai yi ba yayi daidai me amfani gayyan ya zama gayyan tsiya eh duk garin nan in an taro aka yi sallan azahar kafin lokaci sun yi sallah in kai kadai kai sallah lokaci yanzu kai kai sallah ba yawa shine yake nuna cewa ana kan gaskiya ba ka fahimta eh ba don ana da yawa bane duk garin nan ana yi to shi kenan sai zama gaskiya na'am wanda sadaka wannan Allah insha Allah zai samu insha Allah zai samu na'am alaikum salam me wannan kuskure ne sudan sallah sunnan sallah shine biyu biyu biyu salatul laili masna masna annabi yake sallan dare biyu biyu biyu aka yi sun yi kuskuren fahimtar hadisin Aisha ne fa salla arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma salla arba'an fala tas'al al husnihinna wannan ba abin da ke nufi waye salla hudu a jere bane a'a ah, na'am abin da ake nufi da ciyarwa gwargwadon abin da ake ciyarwa shine nisfu sa'in nisfu sa sa'i shine wannan mudun muddun fi da kai wannan mudu da ake zakan awon fi da kai shine sa'i ko kuma irin ƙananan kofin nan kofin nan guda hudu shine rabon mutum ɗaya ko ba ka muke zakan fi da kai ba to sai ka auna kofin nan guda biyu shine nisfu sa rabin wannan sa'i shine rabon mutum ɗaya in za ka ciyar ka fahimta malamai suka ce inda za ka ɗan samu ɗan yankin nama da gishiri ka ɗaura masa a kai ya jefa da ya fi kyau eh ya fi kyau akan ka ba mutum haka gaya kawai ko tsaki ko tsaba eh wasu kuma suka ce in zai yiwu ka dafa tuwo ka dafa ka kira almajiri ka ba shi kenan ya wadatar eh ka rika daga hannun dama in za ka yi tambaya sai dai in daman akwai illa ka yi da mai tambaya kafin ka yi salamu alaikum din eh, ka da ka taka fahimci maganar da nake na ce ba in dai dama ba akwai in dai hannun daman ka dai ba larura ba ce yawa in za ka daga sai ka daga hannun dama kar ka daga hagu na'am alaikum salam na'am eh na'am na'am نعم a zance mafi inganci na malamai shine ba za ka jona shi ba ya halatta hadisi ya inganta dam eh kai kai sallan farillanka shi yana nafilansa ya tabbata hadisin mu'az yana yin sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallan isha sannan ya koma kuba kuma ya je yayi limanci ka gane ko yayi sallan isha da annabi ya je kuba kuma yayi limanci a wurin wanne ne kake ji zai zaban ba kansa ya ya zama farilla wanda ya da annabi ko wanda zai da mutanensa wanda ya da annabi shi zai zaba shine farilla a wurinsa shi kuma zai je yayi limanci a matsayin nafila a wurinsa mutanensa kuma suna bin sa farilla ya inganta a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance haka saboda haka in ka shigo ana tarawi kai baka kai sallan isha ba sai ka shiga da niyyar sallan isha idan liman ya sallame a raka'a biyu sai ka zama kaman kana sallan isha ne ka samu raka'a biyu sai ka tashi kai cikon raka'a biyu ka samu jam'i eh haka eh, yanzu na yi na'am yadda kuka zaɓa in kun so ku ƙara a kan adadin raka'a goma sha ɗayan yadda kuka ittifaki saboda salatun laili masana masana fa idza khashiya ahadukum subha falyutir biwahida wasu malamai suka ce wannan ya bada dama inda za ka yi sallan daren gaba ɗaya kana yin biyu biyu biyu biyu har alfijiri ya keto ya halatta amma dai abinda annabi ya zaɓan ma kansa raka goma sha ɗaya ka fahimta saboda ku a masallaci in kuna so ku ƙara babu wani dalili da yake ƙarara kar a ƙara amma bisa aikin manzo Allah bai taɓa wuce raka sha ɗaya ba a azumi ko ba azumi ba ka gane saboda ka in ku kuna son ku yi kari ba wanda ya hana ku ku yi sha ɗayan ku a sarari ku zo ku yi masha Allahu na tahajjudi raka'o'i da kuke so a'a ku yi ashirin a tarayi ku zo ku yi goma sha ɗaya a tahajjud duk yadda kuke so Fitiri a inda za ku yi tahajjud ku yi tarawi to ku jinkirta witiri ya zama da tahajjud eh kar ku yi witiri da tarawi tambaya ta karshe saboda lokaci na'am a a to na'am me eh eh ba komi in ka bi shi ba komi ya ya ya inganta wasu malamai suna irin suna wannan fatawan ina so in baku da Allah fiqhun fatawa ku fahimci fiqhun fatawa in nace muku ga hukunci baya nuna cewa ban san wani kauli a wannan masalan ba amma zance da ni nafi rinjayarwa a wurina da kuma wanda zan bautawa Allah da shi shine abin da na gaya maka baya nuna cewa babu wani zancen ta yi wani malamin ka tambaye shi ya baka sun haka shi abin da ya fahimta bisa bincikensa bisa fahimtarsa bisa dalilansa abin da yake gani kenan mas'ala ce a kowannan damar saboda kan mas'alolin fatawa wasu ku sai su ɗauka cewa ai ga abin da malam wani ya kuma ai ga abin kuma malam wanta ya sai wasu malaman waɗanda su ba su san mai fikin fatawa ba sai ya ɗauka cewa ai kana ja da shi ne sai ya hau minbari ya soke maka <laughs> haka su sai ɗauka cewa ko kana challenging ɗinsa ne dole mutane su fahimci fikin fatawa a fahimci fikin fatawa yawwa saboda haka kun ga wata rana imam malik yana fatawa aka zo aka tambaye shi akan gado sai ya ba da fatawa sai wani Ismail Suddin Kabir ko Asagir sai yake mana Imam Malik amma akwai zancen Aliyu bin Abi Talib da Abdullahi ibn Mas'ud a wannan mas'alan ya saba da abin da ka faɗa Imam Malik ba a masa wasa a wurin karatu yana da disiplin master kawai yake masa yake aladabtar da mutumin nan mutumin nan kawai ya ga da gaske za a masa kawai ya tashi ya ruga suka bi shi kuma Allah ya sa ya fi su iya gudu ba su kama shi ba ya tsere musu suka dawa imam malik suka ce wallahi ya tsere suka ce me za mu yi da littafansa da tawadansa don ya bar su malik ya ce ku bar masa kayan rubutunsa amma ku je ku nemo shi a hankali sai kun kawo shi aka je aka nemo shi a cikin gari madina sai da aka kawo shi a gaban malik imam malik ya ce daga ina kai kaso ya ce daga kufa malik yace mutanen kufa suna da ladabi wurin neman ilimi kai ne ina ka bar ladabinka ina ka bar ladabinka yace wallahi ni na faɗa ne don mu tattauna tattauna na ilimi malik yace na yi wannan fatawan ba wai don ban san da zancen aliyu ibn abi talib da kuma abdullahi ibn mas'ud ba amma mutanen madina fatawan da mu malaman madina muke kai shine akan zancen zai ibn sabita akan sa muke ba wai dun ba mu san sauran ba imam malik yake masa to daga yau ka dau darasi idan ka zo wurin mutane kar ka fara musu abun da ba su sani ba su kuma su yi maka abun da baka sani ba <laughs> ina kar ka fara musu abun da ba su sani ba su kuma su maka abun da baka sani ba <laughs> na idza ataita kauman فلا تبدأهم بما لا يعرفون فيبدأك منهم أنت ما تكره haka malik yake musu saboda haka fatawa yana da muhimmanci ku da kuke tambayar ku fahimta yaya malami yake bada fatawa na biyu kuma don kun je kun ji fatawar da ta saba da wannan bai nufin cewa na jahilci wancan ta yi na jahilta don ba komai na sani ba ta yi na jahilce shi amma ni ga abin da nake bauta Allah kai tayi kuma na sani amma saboda la'akari da dalili ko da abin da mutanen mu suke kai anan yasa nake fatawa da abin da mutane suke kai ko kuma abin da dalili ya inganta akai, ko da ya dan saba da abin da mu muke kai wallahu ta'ala alam اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا لا يرحمنا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك